Ƙago wannan hukuma da zai kula da masu larura ta musamman da yawansu ya kai miliyan 25 ya nuna cewa a yanzu za a dama da su. a dukkanin fannoni na rayuwa kama daga samun ayyukan yi da kiwon lafiyarsu da kuma harkokin walwalarsu. Ɗaya daga cikin shugabanni masu larura na ƙasa da ya jibanci ciwon shan inna, musu bahu Lawal Diddi, ya ce a yanzu ne masu fama da nakasa za su fara samun damar cunkusa kawunansu a cikin harkokin mulkin Najeriya. Akwai kyautata jin daɗinmu, akwai kare 'yancinmu, akwai sauƙaƙawa wajen magana iliminmu da lafiyarmu da kuma abubuwa da da yawa da suka shafi rayuwarmu akwai kuma muhimmi daga ciki shine kare 'yancin mu wannan yana da amfani sosai. A lokacin wannan gwagwarmaya na kafa wannan hukuma ba a bar mata a baya ba domin da su aka yi ta kai goro ana kai mari har na tsawon shekaru ashirin kamar yadda shugabar mata masu larura a ƙasar rabi yusuf gezawa ta yi tsokaci ba mu taɓa zama a gida muna da aure da cikuna haka muka ringa fama ana kai kawo da mu akan wannan kwamishin ɗin kukanmu na fari lallai ne kada maza su danne mu in Allah ya yarda kuma ba za mu bari su danne mu ba mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana za kuma mu yi amfani da wannan dama mu ga cewa da izinin Allah rayuwar mata masu bukata ta musamman a ƙasar nan ya ƙara inganta insha Allah a lokacin da yake nazari akan nasarar da suka samu mashawarcin shugaban ƙasa a harkar masu bukata ta musamman Shehu Garba ya ba 'yan unsa shawara yana cewa ina tabbatar ma al'ummar mu cewa to wannan sai dai su godiya su je su ta yi ma wannan gwamnati addu'a kamar yadda aka saba yi dama idan aka ce an yi hukuma wadda musamman ita kadai za ta yi kula da waɗannan mutane duk wasu matsaloli nasu wanda ya shafi lafiya ya shafi ilimi ya shafi harkar empowerment ko ya shafi harkar rehabilitation duk yanzu sun samu inda za su je a goge masu hawaye idan suna da wani kuka tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Kebbi Hussaini Suleiman Kangiwa shine shugaban hukumar a yayin da aka naɗa Abba Ibrahim daga shiyar Arewa maso gabas a matsayin sakatare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.